kare mai daɗin sauti kurciya mai daɗin kuka mawaƙin da zamani ke tafiya da shi kuma yake tafiya daidai zamani ali show ABB Nigeria Limited Lagos shine ya zo mana da sabon kundin daɗaɗɗen waƙoƙi mai suna Ruma. shine bi waƙoƙin da kuka daɗe kuna tsamaye domin kallo da sauraron ku. Ruma. mawaƙin ya baje hikimarsa ya sheko muku daɗaɗen waƙoƙi sannan ya samu sanyawar barkar gwarzon mawaƙi na wannan karnin nuri yan inuwa Ruma. ya turje ya ɗauki alwashin nishaɗantar da masoyansa. nemi albumin ɗin Ruma domin labarin soyayya mai ban tausayi mai tsama zuciya da kuma ban al'ajabi soyayya mai ɗauke da firgici soyayya mai sa a yi tafiya soyayya mai cike da yaudara soyayya mai sa zubar hawaye ruma wa Nura ABB wanda ya bada umarni Aminu Manar ke Eza. Album ɗin Ruma yana nan a kasuwa ne muna ka sha kallo. Ina cikin tafiya sai na tsinci maka. Da na tsinci maka sai na kawo malam. Malam ya ɗauki maka sai ya zana maka sai ta bashi maka. Mai jawa na ji daɗin jawa fi jama'a sun fito. don't sleep. I am Madame for the bank. They made bank of Sabon sabon ana wata Da ake jamsan. Rabe? A nan kuma wa kika ganin rabe. har kika zo wani garɗal kika ce wani rafi gafara nan da kauce wa to kun mata lokaci kuke zuwa cin bashi dan wake mun fakar karbin dan wake yanzu mai dan wake ma mun wuce ta Bosho daushe da mai sana'a sun fito da rayuwar rayuwar na rayuwa ta yashi ta 'yan bana bakwai cikin fim din sabon wanka. jibin ah, ba ba yawa ne wannan ba gibson gibson abu ka kira ka ce wani bishiya inda inda ne kawai kai suka ce maka ba son ke miki sabon wanka shirin laku-laku hamshakin mashahurin fim ɗin hausa su na farkon farko da aka shirya masa sinadarin maganaɗinsu ya tsatawa. kin san cewar na dawo kuma mun dawo da ci gaba cikin garin wannan sabon wankan da muka zo da shi don mu canza wa garin nan wato salo to canza wa garin nan kala to ba in gaya ma wani abu ba zai yi ba idan kana buƙatar soyayya ta ka canza shigarka ka dawo shigar mu ta al'ada ki rike soyayya ki ni kuma rike ta duk duniya ba wani wanda ya sai canja min wannan shigar ni ko uji kuma kamar sa ta yi zuwa haka nake zo ho ƙarya fure take amma ba ta ƴaƴa ƙuruciyar ɓera wata gangani bulumboto da ta taɓo ƙurza sabon wanka sabon wanka kamfanin sunshine movies ka ci dan waken na ka ji yadda yake Allah na neman tsari da tsirin da kin wannan dan waken cin kara dan waken na zan rage mata kaifi kai ka ce ba ka ci dan wake wahala ke ni wahala to Allah ya raba mu da wahala amin amin wanda ya shirya shi Musa mai sana'a mai bada umarni Halisu Yusuf a yaki sabon wanka. idan muka zauna muna cin wannan abin anan ai asiri ya tunu girma ya haɗe asiri ya tunu yi to asirin ya tutun ruwa ko da rayuwa kace wannan fa mahaifinka ne canjin dalar ne wannan dan ya kwada kwada canjin dalar ne ku nemi naku ku sha selfie, yan selfie, yan selfie, yan selfie. a gidan nan akwai kare ba a yarda ka zo gidan nan ba ce kare ba ina ce kai ka ce gidan nan ba amma kuma kana ce min kare ɗin saboda kare Wato shi kenan A'a leƙa ba kake kenan. Gabin da ya tara ka fashi. Wannan neman kuraje. Wannan. Sai ka ce sai ka ce farin wata sha kallo ne. Ina gina. Karedin kala-kala ne akwai makucin kare. Daga birkulayin nan, in ka shigo kare akwai gurin shi ma na cizo mutane ba su ka shiga nan na to ai maka tsoron kare ka ga madan kare ba zai hana ni zuwa wuri to akwai kura na ba na kusa da na koje na wasa da kura na je kura kuma ina cikin shi na kiwo je ah, ka ga ka yanke maka ka ka ka ka ka ka ka kare duk ka ci baka so to da kura kuma ha ah, ka so ka mutu ne ka so ka mutu to ba ka so ka mutu kada ka zo da nan da shi zuwa ba ba haka ba in ka ji na ce bai ka zo ba wani lokaci ma zai ka tafi hotel ce ka same ni a hotel tunda ka ce akwai kura a gidan nan ai ka ga idan na zo sai in na magarin ka magana sai ya bude mana sai in shi a mai kaji ba mu da magana in eh, an ce ka zo ka zo in ba ce ka zo ba idan mai kaka hotel ko ban ma ka tafi hotel ka neman ba da ma amma nan ka yanzu lokaci yayi ina sauri zan tafi gida saboda akwai maganin da nake sha kullum da kullum zan je in sha akwai akwai maganin magani nake sha eh panadol ne kawai ne na gaya maka magani ne kawai nake sha kullun da kullun kullun kana sha magani eh no me na da me me na da magani to me damuwanka na ce maka ciwo na ne kuma ina shan magani da haka gaban ne in sha magani ko duka matsalan da dame ka dole sai da min ma bai ka san da so ah! eh, eh, eh, ka bane a nana nana da maka ne ah! wannan ba damuwanka bane ba wannan damuwa na ne ba damuwanka mama na na mun tace wato la kamar yau mun na da maka mun ha tuwon ka ne ai kamar wannan ba damuwanka bane ba damuwa ne da ba ki da mama inda masala ji masala na dole ne sai lafiya na ki saboda nan so in ka da in ka da ki ma ah dole ne sai lafiya na ki da mama ha ita mota idan ma tun kana da matsala ba ni da kuma zaɓen da matsala ba da yana da kuka ka to yana so ba zai ba yana da so shi ba so shi ne wannan ba ne na ce maka ina shan magani kuma lokaci na yayi shan magani ka dole zan je yayin sha magani ko zuwa da so ka ga ne in Na garba garba ɗan hagu. Ɗan garba sai ga lokun sau ba ba mai gani hagu malan garba mai Thank hmm. hmm. hmm. you. mu irin wannan damar waje jama'a sai ranar sallah kenan wala waje jama'a sai ranar sallah zaman kawai sai dai yau ba ni ba goje-goje sai na goge haƙura na na goge baki na na wake ko ina da ko ina na wake bayan shi ne kaga ba abin da nake faɗa wannan shi ne in rago na ƙauye ya shigo birni ga shi dai <laughs> a'a ga ku shiga kwanan yau Lai kaji kai mai gaji. ka haɗu da wahala kana bakin kofa ko tsaye ka za ka dangare bi bango ka rabu da mu a cikin gida shi yasa nake ta roƙon Allah ya kawo ran da zan jira ko ne shigo cikin gidan nan ashe cikin gidan nan wato wata wata bushashar ganima ce ni isa ba so da yau gashi na zo na bayyana kan kaza Wace kaza wace ta kaza ga ta nan ta yi gogo ba wacce wannan gwaggo ƴar kuma duk. Ai ba sani, ka san wani lokaci mutumin ƙauye. Sai yi iki da kaza yi iki da kaza sai kuma ya kamo kaza zai sako da aika cikin da zai kawo da mu. Sai ƙauye iki da kaza kuma birni su suke gyara ta da kalwa sai dubo. Abba. I fasan ita rayuwar duniya idan ka samu daɗi ka tuno naka in ka samu karni ga wahala ma ka tuno naka na ɗan tuna mai gadi to amma na ɗan tuno mai gadi kuma zan iya mantawa ma da mai gadi mai gadi in ka zo illa zai ba kan kazan nan wani kamar zai daga murya sai kuma mai gadi na san ba zai ji ba zai ji ba Kan je abu ne zai dan gida. Mai Shi ma ne ka mutum na ne ke mai kaga dai duk ya dai kaga dai ba zai ce na ta ba kunni nesa ta zo kusa dan Allah in ka sa ka shigo gari idan muka shiga gari Allah kai ne za a gane ina ta kuma da sarwa Allah wallahi eh. sai rashin yan takalma a'a kai cikin naka dan da Allah da ya ka dan da da da wa yan sarki laifi ne da Ɗan sarfi! Ɗan sarfi! Ɗan sarfi! Ɗan sarfi!

wallahi yanzu a taba kayan nan kuma kauye wannan Allah zan ta kauye shi za a gida ka kauye sarki ya je ka ni ga taken wakar yan sarki Iso debiya, debiya, maso Ni ga yan sarki, debiya, zaren bibiya zo taho zo maso sai koro alaƙa wato ba kamar mamaki ina mai kai na sai da naman kai a gambiya ma kai wannan kawai shi ne ka san mutumin ingila shi bai ya son hasken rana. Ba dan Allah dan Allah tun da suka aje mu anan muna ta jiran ka muna ta tsayuwa a bakin hanya. Ko ba mu za ka ba mana. Na ba hauke kana ta kai ka jiran mu ake Selfish, selfish, selfish, selfish, Ai kai, eh. ka ga bakaloli ga na hango Amma wannan ba kyau da sarki. Hawa! Alkura wannan! Wace ta Zo mu zo mu zo mu a zo mu zo mu zo mu ah, hello, Come on, Allah ba da kuma eh, da Allah da da da ya da da sa ne kuke a cikin ko wani irin mutane ya ki da na da da shi mutum ne ba ruwansa da musulmi ne kai arne ne kai kirista ne kai musulmi ne kai inda rabi da kai ya ka so ne da masa wa da gida Ya bayar da ne, wani ya ne, wannan wa kamar da yan salfiya ki zo gebiya zo nan gebiya zai zo maso ni salfiya

mata shago su kan wani wani ne dimin kirawo daga na ganin nasara su da wani da sunan shi ke rafi eh, shi shafin ba ta kauce kalli kafar da dajiyar lamba jin eh. ta zare kalli kafar da lamba ta zare kalli kafar da lamba <laughs> haka ne kamar sai shi bai baya sai kan rikin gwamnatin kati bai da za a samu gana a kyanwa dar yan sarki ki zo bebi zo taho zo mazo ki sarki shi ke bin birni za ki tafi wala gogo ta ce da ke ta takura min ta matsa min sai na je na karasa karatu lafiya jikin da shi ke nan ma ba da yawa zo da da zama idan kika sa'a ma sai ka da aure da wa ina zan ga aure da a birni to kuma da baki gan shi ba in kika sa'a wata kika da kin aure a can to aina idan ba aure ba wala sai rijiya ne falaye dan ba zan iya auren kowa sai shi ba <laughs> to shi Allah zai zaɓa abin da ya zama alƙalmi kai kuna fama da zafi wallahi akwai zafi kai shi sa wato mutumin da ya saba zama a wasu idan ya zo a farko wani zama wani san Allah kiga ainihin na saba zama a Western America kin ga sun can ba rana can sun sun ba sai a ga takwas rana ba ta diko in ma ta leko sai a sakan da ta yi eh, it ta tafi ba ba ta tafi ba ya gani kuma da cikin mutum eh eh da Allah ina kan gama soyayya ta ka bari in na gama sai in kira ka hmm. to ba matsala to sai mun to shi kenan wani abu kenan daga eh, jami Allah babansa ruwa ya cin ya ci ya cin bai gwiwarsa ya wawa ke kusan rabi shi ne kawai da ce na dawo zan canza musu ruwa. Ina da aibiya ne. A'a, da cikin shi kyau.

Tana nan ku tana nan kusa da mu. Allah sarki. Yanzu da ka dan aron mu ta da ce dan kira ta. Eh? Wayan ka ka kira ta. Ai matsalar matsalar katin da wani kai. Ba yanzu ka cika mu waya ba? Ai ina gama Ya kare. Eh. Sai katin mu ne ji nake sa. Miliyan biyu. Miliyan Yau yau ita masu cikin nan mahalar. zai kare zai kare alamun amurka yana in katika zai kare da jama'a zai kare zai kare na san yi ɗin lai wanda duk duniya ba wacce nake so ba To, me za ka baki da kana da wata budurwar dai Kai kai kai kai kai kai kai ni. Eh. Kai ina. Yanzu dai ka ci da za a yi? Eh. Ina so ka zo da mota, yawa mu je unguwa, an ba da ka zo da ita yau ba. Ka zo da wata da ban sai. Gidan a gidan mu akwai eminent, motar eh? da eminent. Eh? Ita mota yake mota, mota mota ko ba ka. Wannan. Motar? Eh, ko ah, ka zo da ita kawai. Ki ki Ida ta kyan waƙar 'yan sarki Izo baby sarki yanzu nan ma'aikaci ne social media shari da kurba na kuma na kuma to shi na zo sai ka sai mun to bye bye bye bye bye bye bye shi ne kariya shi ne kariya a cikin gabarin da sai gida lafiya? Lafiya da. Allah ya Kafin da yake ya tashi. Wani lokaci tun karfe shida ba. Yana nan a falo ina yan karance karancensa na lissafin kasuwa. Kafin shi ba shi da dama wajen kuɗi. Sannan bangaren kwallon da makula shi sai kai karfe sha biyu ina yi. sai dai ka dan yi hakuri ka dan jira wallahi matsala ce to ka bai sarkin mota kenan ai ba ka da dama wajen tuki yanda ka san yanda ka san mutiya ka kaci yau an samu dama yau an samu dama ta tuki da ya samu dama ta ci kenan a jiya ba flower ah, ah. can ba yaro to an gama na ga cikin luguna ba ka son ba da ruwa ciki eh, eh, a kafin lungun kare ne a ciki kare ne akwai kare ne burgunan da aka kawo na ba ka da kiri kiri akwai sarka kafin a'a rabu da wannan sarkar bakin shi ne ake tsoro ba sarkar ba me gida kenan eh. direba da kwam kai ba ya turanci ba ce dole sai ka turanci direba don kwam direba don kwam direba dal kwam eh, ka ji a ci gaba da faruwa can baya go ai ba ka sani ba ka sani nan da Farwa direba ya. Allah ya mana yawan rifa. Wallahi nake da an samu matsala. Eh. Matsala aka samu. mota ta yi haɗari ta faɗi ta yi kwandam ta yi kwandam ne ma da ƙirrai ta kuma gaskiya ta nisa daga rishin da na zo a bada kuɗi don a jawo ta babban mota yawa ba di kana ja kuma ta yi kwandam kunde kuma kana magana baka kuɗi da za a jawo shi eh to a ah, kafin yaushe ne ya faɗi babban mota sati eh uku kuma da ya fadi mota ya condemn amma kai ba kai condemn ba kuma idan kai kai condemn ina kudi nawa idan bai kai condemn ba ina kudi nawa eh? satin kana wa kana yi rike da ina ce maka da kyalle ita eh. da kyalle ita kuma ban samu komai ba ciki komai ma ban sani ba to yanzu ka fita da kai kudi na mai ya fita da kai amma magana ka ce mini yuku kai kai condemn ba kudi na ya condemn kare ka to yanzu shi kenan kana gaya mai cewa in je wata tafiya dole sai na kwanta saboda ku ba ku da kadara ba wai dana saboda ku ba ku da kadara ba ina yake zama alaji ya kamata ka dawo cikin hayacin ka in ka hita arzikin nan hudani aka neme shi dawo cikin hayaki tun baka da komi ni da direban ka farko tun baka da komi yanzu ka gidaje idan wani ne ke ciki sai yi talatin duk da ni kuma ni da sarki tukin ka duk wani mai mota ga shi na yake tun da nake tare da kai ba ta samu irin wannan matsala ba sai yanzu amma ka rince ido ka ce wai wai ni baka dauki kaddara ba so kai ni in mutu in dai ka ta mutu ni ma ni shi ne mutu amma in mutu kana raye in kama kuɗi kawai wato so kai ma kai a kama ka ka ni in mutu to ba mutu ba fada kana ni ina uban gida ka kana nuna ne da kana mi fada ko na duda ni kana nuna da na duda ka ni kana nuna da na duda ka a ana magana ka ce wani wani wani wani wani ni ni mota ta kwata kuce wasu kashe to to ka kashe da wani duniya ku ba ku ku ku shi kenan ba ba Allah zaka ku ta da wani mutum da ya aka yi haka ake da wani duniya kawai ba sa dudu ya shi mutumin nan tun bai da kun miki tare shi yi da tafaɗe mu a ce wannan mota wannan mutumin wani zo ce mawa wani dole sai ya ya zami kenan dole sai da mutu wannan kana min fara ne na ne alusa ne kaga tsaya da Allah tsaya ne siya tsaya mana ya aka ne ni mai kuji ne ba zan fara da siya ai da amma da ni aka yi ai kaga kana hannu ne kaga kana ne da Allah da ka bin da shi na'am wani ne na kira kira kira na ne ni kake wannan kirarin a cikin ka fita eh? ka fita da shi wannan eh. ka ne ke dan wanga ta ne kuma na san kuna tare da shi ba tun yau tun kana fama da tsohuwar fikon din nan tun kana kwana a shago kuke tare idan bai fita ba fa za ka yi ta na san wannan gaskiya ne idan baka fita ba ka san an kore ne daga gidan nan ba ni da wata madandana ba dai ma ne eh, eh, magana tuki ne mu ji kala kala kai ka gida alhaji sai baka motoci duk tuka zan fita ranka ne ai nace mu je zan fita amma wallahi sai na dawo an yi lissafi duk shekarun da aka yi makamin jarmiya ne muna aiki sai an biya ne ƙarar da aka yi ga ya Allah ya ku shi duk wace ne ba na sati ko talakawa kai da ka ka fada da ni da kudi na da komai da mutunci na da yazikina ba za ba zari kama ga dan bala ni fa ba wai bana son ka bane kuma ba laifi na bane iyaye na sun riga sun yi miji kuma ka san shi aure nufi ne na Allah Allah bai yi da kai sai ka yi hakuri habalai to ni me aibu na hm? akwai mata a garin nan da yawa amma na rufe ido na ce ke nake su don me yasa zaki mana haka na gaya maka fanni ba laifi na bane kawai ka yi hakuri to wallahi komai zaki faɗa sai dai ki faɗa ina son ki kuma ba zan daina ba Eh, saboda me haka ake mm. bari ka jin gaya ma tunda kai baka san mutunci ba eh, baka san kara ba baka san alkunya ba to bari ka ji in fito maka kwaro-kwaro a mutum ba wani kwala ba na san ka san ka ne ba na yi ni dillami kwarai ye in tunda ba san ka kai ka kara gaba na ni dama wannan bugaggen kofar shine kike ta babatu akan shi shine na gani yanzu ni zaki da wannan dan shekara 60 haka na gani 60 ya tara kudi shekara 60 ya ki yin aure saboda ka a ci duke shi ki zo ki like mai kice shi to me zaki ci wuri shi Allah ya sa wallahi da baushe kika aura ma zo da Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah lami wallahi da baushe kika aura da kin tuna man daji na rinki da Allah ke ce kurciya ke ce hasbiya zo mu maki ci kin zo kin bai tsoho ya tara rumbuna ya kasa buɗe shi kan shi bai ci jijiki ne sai karewa yake wallahi kai ka ci sa Allah mi wallahi da ba kusar Allah mi kake ba yau yadda jiki ya fara ciki da raji ne da kan kuranka wallahi wallahi Allah ya ka kuranka kuma wallahi za mu haɗu kai wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ada kuma ada kuma daga ta ko gaban alƙali wallahi tallahi mutuwa gida sai mata kyan maza kun baro sokolta wallahi ka ci arzikin lami wallahi wallahi ka ci arzikin lami kake yi ba ga arzikin lami ƙaryar banda ƙaryar wofi haka wadi na ga a na da kai wallahi na da kai kai jimana dika da haka ba wani abu kaje kaje ba gani wallahi ƙaryar banda ƙaryar wofi ni za ka zo ka furi na mutumin da ranta babur ta bashi a bayan gari ka ruga a guje sha binni ni za ka ƙarya ƙaryar banda ƙaryar wofi ni za ka ga wannan magana eh lami dan Allah wannan ni inda ba dan gaban lami bane na dauke ka zan tuba da kasa cewa cewa cewa cewa dan kaba kaba ne kai in same shi da ka a dauka da kin hada ne harbe shi Thank you. Sallau. Hmm. Sallau. Sallau. Suna na na kira ka. To ba zan iya wannan rashin mutuncin da wulakancin da kake tatawa a cikin gidan nan ba. Haka kai? Ina zan zama na gidan iyayena hmm. ba rasa ci ba ban rasa sha ba hmm. ka zo ka auro ni ka kawo nan gidan ka dinga gana min azaba to wallahi tallahi ba zai yiwu ba. Yau kwana na uku ban ci abinci ba. Jingama. na hura da na ajiye jiya da dare ka tashi da safe ka daddake abin ka sannan yanzu ka tambaye ni ina furar da ka rage ban sani ba amma dai baki da mutunci yanzu. ne ba ki da mutunci bai sha ba rage miki nuna uku a ciki ba ki zuba ruwa ki wani wani ki sha shi ne kika raina in gidan ku suna zanki gidan nan ku ke fada me hana su gara ko shi da suka kake ne ta me yanzu kake da gara shekara biyu ko ce da ya arziki da gara shekara biyar ke kawo ta wani hadin shekara biyar Sai kuwa ka kullo kai dan kayan da bai kai ya kawo ba ta shi da muka tattara muka cinye akuya ce ke da zan ce in jira ki sosai don samu sai ta rabban na kare wuce gidan na kuma ba san ki ake ba su da ungu kuma wallahi ta wannan ki sai da langura bayan uku ce ki ci ɗaya yanzu da dare ki ci ki dan biyun ma ba za ta ki ci miki ajin madabi alalan na goma ce za ta ishe ni sadakin kakaki bai kai goma ba ma ki je kuma ki mutane ki tambaya oh, lallai sallau mm. wallahi tallahi ka fito goma kanka a radi da faɗi yarinya ban da ma Allah ya min hakuri in aka in an gami guda aka bar ka yarinyar nan gidan kwana nawa kike da shi wallahi sai kika zauna nan kika dinga kika sai ki loma da zai yi magani kirgen dubu sai da kika zo da kira ba duk yar kike tafiya saboda ci ka ga mu da rashin mutunci kare banza kare wofi na gari arziki kai na rahin mutunci gara wata da aka kire ta yawwa yanzu abun da yana so eh. ah, zan yi kokari so idan na baka wannan aiki to Allah kada yi delay kama na baya a yi kokari a gama gini da sauri Allah ba damuwa sai na biyu na na ji sa ben ga katakai nan ba ya kai okay na wancan ginin da muka gama eh ah to ai already sai da muka gama ginin na sa an tattara su wuri guda na ba mai gadi an sanya cikin store a rufe suna cikin store kenan eh suna cikin store ah, to shi yasa ban gasu ba saboda da ga gasu ba bai ma kowa magana ce to kai zan tambaya eh saboda ka san in ya tashi da ya gini jin za a ta kai da su za a ci gaba da aiki sai dai mu kare masu a ba da mu eh. ya batun magana wancan da kace zaka bayar eh shine ina so gaya maka yanzu architect din ya ce akwai wanda gyara da zai yi to an juma sai dawo da zani okay idan ya dawo da zani zan aiko maka da shi gida okay babu da eh, thank you very much babu da mu thank you very much nagode okay engineer nagode eh, thank you thank you ɗin zan jige ganga ɗin. Kuturu ya shagiya, na auro ‘yar jaraba, na auro jikar jaraba daɗa. Ran, ringa gagan gaɗe, na auro ‘yar jaraba, na auro jikar jaraba daɗa. Ɗin, ɗin gagan gaɗin, jikar mayu take. ai ko ba ta da tarbiya din na ga ɗayan gado. Kuturu ya sha giya, na wuro ‘yar jaraba, na auro jikar jaraba daɗa. Ran, din ga ga ɗayan ‘yar jaraba daɗa. Ya yi maka kyau. shi ne ka zauna kana zagi na ko ni ce ya jaraba wace ce ya jaraba me haka a gini hauka ce ka ci gaba da Ta mawar miji! Ta

kanta ce kanta ce da mawar miji wallahi ka gaba ka saka mu ko ina da ruwa a cikin gidan da ka ji na gaya ta mawar miji sai ka zauna a gida ba na ka fita ko'ina wata wani ne tsoron da makoko ne yake aure ne tashi mu tafi mena mena me ka gani hatsi ne to daka za ka yi min hmm? ba kai ba ni to mu da hatsi Ka tashi ka ɗauka ka daka min so nake in sha fura. Na yi kwana biyu ban sha ba. Ni inda ni ne wallahi na koshi dan Allah bar sha mai da hatsin. Wai ce zai danka. Dan ciki na zan yi saboda ina maraji ina marmari. Ni daga hura. Yanzu fi sabilillah duk sanda na ce kamar abu sai ka bata min rai kai ba za ka yi min abu cikin salin alin cikin kwanciyar hankali ba sai na ni ba na son ka bata min rai duk sanda na ce ka min abu a cikin gidan nan ba za ka yi min shi ba sai raina ya ɓaci wallahi in ba kai dukan nan ba gida zan ta ina hakuri ta to amma ga biyar nan Allah ki so furan ni kai nake so ka daka min wacce kai da hannunka zan sha a'a da mutum ya yaji gidan ka ba ba da wuce daga ta mara miji ta me ta me aka ce kamawa take ba za ka dangwali ruwa ba ta more miji ta more miji ta more miji ta more miji ta more miji ta ce ta ce ta ce ta ce ina ja maka kunne idan ka kuskura ka daka mun furen nan da kuda. wallahi ni da kai ne malam kina ba da kudajen ne na cin tsaya gari kuda kawa Allah dan baban ka je maka da lafiya kuda ka bari da Allah bana kuda ka da zaman jamhuri da Allah bana kudai wallahi da Allah bana ba za ka gutsura ka dandana ka ji ba daɗi ba wallahi faran nan in ba ta yi ba Allah sai ka sake wata ka wani gaftare ta kai da zaka dan balli ka dan ina so in aika da ita gidan mu fa mai hawa me Me da sauna ni za ka mun wannan kazan tabba Ka san me yake so da kai? Na'am. sallau na ladiji ba da kanka a ka je gida ka ce ya bani. wallahi an gona na kaina mm. gona nake so ka bani gona su kudu isa ba ne to na baki ta hayi ba na so ta hawan sila nake so ina ta hawan sila ai ba ta da girma sosai ai kyan gona ba shi ta balin fashi ta balin fashi ta to na ji amma ka sani za mu je wurin mai unguwa hmm. ya sa hannu ga shaidu a shaida ka bayan kin ga ta makwabtaka da tsofaffi kenan sallau abin da aka fa yana nema ya zo da cin mutunci ga dukkan san ban bakin ciki inda ta malam bashi ce godan ba ai ban bakin ciki da kamun furani Amin da gida? baba. Dama abin da yake tafe da ni shine ba wani abu ne ba illa ɗanki a dudu. Ya je ya tawo mijina ya haɗu kuɗi jaka ashirin ya ƙi dawowa da ita. Da biyu ko? Jaka ashirin da biyu. Saboda haka dukiyar tallauta wacce tana ƙarƙashin iko na mm. ko shi bai isa ya taɓa ba sai da izini na. malam ba shi da aka yi saboda haka na zo in gaya miki tun da ɗanki ya cinye mana kuɗi ya gudu sai ki biya mu kuɗi ne to abin da ya kawo ku kenan ƙwarai a'a ta dai fa gonan gaba ta ce mu kai kuma solo biyo sai ka biye mata to tsaya ki ji in gaya miki ki buɗe kunnen ki da kyau in gaya miki maganar mm, amzo da ya karɓi kuɗin sallau ne kika ci so shi gaba kika zo nan gurin ku yi min tiyatar musu Ai shi abokin shi ne kuma ya san inda yake abin ni ya bi binnin mana ya je ya karbo kudin nashi. Baba wannan magana tsakanin na da ke ne saboda sallo bai isa ina faɗi yana faɗi ba. A ƙarya oh, ƙarya in ka kara magana wallahi Allah ran ji mummunan baci hmm? saboda haka ni dai na riga na ga miki na rantse da girman Allah in dai dan ki ya kuskure ya dawo garin nan ba tare da ya je ya kai mun wa'annan kuɗaɗen da ke hannun shi ba ko wallahi tallahi sai na faffaɗa mai rashin mutuncin da tun da ya zar duniya bai taba ganin an yi wata halitta irin shi ba Ba bago ake ji tsarariya bago kuɗi ba zan biya ba ya bi shi binni ya je ya karɓo kuɗin nashi hmm. ban biyan kuɗin haka kuke auren naku kai lalle ko ka zama sau biyu huhu ka zama ma a huna wai ba kurus tashi yi rage Allah ya ce, wannan kuma wace irin tambada ce, wannan wace irin barbada ce, ni tun da uwata ta haife ni, na tashi ni ban taba ganin irin wannan ba. Sadura goma riban Allah. Au, dawowa kai akwai wanda zai hada ni in yi abin da na ga dama ne wuce. Ka wuce na ce au dawowa kai. Wannan da na ga ba ko kusa da ka bani. Wuce sallaman me. Wuce wuce dolo biyo kai ya. Nan dai an tabka katon wohi an yi asara wallahi. Ni ko in Allah ya so ya yarda wannan yarinya wannan yarinya fitsarariya sai na yi maganin ki. Da roƙon Allah da taimakon malaman nan garin. In Allah ya yarda sai na san yadda ne na raba sallau. An kakin gaisuwa ma ku dai ga damar da wannan bala'i da yawa yake Yawwa, isa da Lafiya kanan. Dalilin, dalilin.

nan sai ta zama ta kokan kana ne kan kai wannan hoton shugaban kasar kandari wani hoton. Tanzania? Eh? Ai ba na hoton. A kan wato Allah ya baka dama. Yanzu sun gani in za mu fito. Eh. Shi ne ko sai ma. Kuma kuma mun fito mun jago. Eh sai fa ne ne ko dala dala eh, America. Shi wala Dala. ka eh. zan yi dala. Muna za mu siya sai ba. Dala. Haka muke yi. yanzu mun ga amita bace da yau kwana shi da gobin da yake cewa lokacin da sai ka haɗa masa yi da mun da aka yi sha da an yi na farko ce nan da ai ka bai ina ba kamar kamar Allah da yake shi kamar kamar ぐらいかい。Ina ya Idan Allah ya sa mun yi aure, muna tabbatar miki wata kyamara wuce idan kana son ka je Amerika ko kana son ka je India kawai da kaya ka ce India sai su Ai ta ban ita da barbar. Eh, ta bambanta da sauran kimanin kwarin kwarin. Ai da barbar da barbar kwarin. Ai a shi. Isa da dama kin ci a nan wurin? Ni ce haka. Yanzu nan dama muke rubuta Allah mashi rubutan mutanen ba ba Allah ni ta san ki san kirga ina kan yau. Baban ka fa annabin kai. To ni da kin ga ba na iya ba. Dama gidan ku sani. In kin gaba ina ciki ki sani. Ba na ga mutanen da zan ci. Kai ga baranin can da su gada. Ah?

wannan kindirman jaka take amfani da shi. Ai mini ba sani ban sani ba. Ai ba za ki sani ba. Yanzu abin da nake so da ke wannan damar kar ki kuskura ka buɗe jima. Kara mata sarki da almuna. An ji ka zo bari yana da ka ji shi ne. An ji ka zo bari. wai wai wai wai shi kuma wannan ya muna gaban mu ai shi ba zai sani shi ka san lokacin shekaran jiya ka shiga kana daki ka san an kira mu da an ana kira mu wani daga na cewa yake magana ce shugaban kasar habasha ne a bani na ce jiwa ya daki ana ai ban san haka suka shaku da shi a tabi ai ba Ina habashin ko? Ina habashin ne. Eh. Mijinta ce, kayan ta ce, mijinta ce, kayan ta ce, mijinta ce, kayan ce ta mora miji ce ce ce ce wannan kudin ai kace a bayan wannan to a taimaka mun in mun dawo in bada da kake sai da ko ba haka ina ka ni ba na dudu ba ba shi ma a kan dandan duniya ka da Allah taimaka mu da na zuba da Wai! Wai! Wata magana da musulmin ba sai in ba da Wane ne in ji? kalimatu san oh, Allah eh. idan ka kuskura kai min da ɗa wallahi sai ka ji a jikin ko ba ni ba yaron ne bai kake haku da dama to sai ka lallashe shi an bar min yaro sai kuka yake yi ko oh, oh, me kake tusa ma a baki ya daina kuka Dan na zo ci. To, tun da ni da Allah surbaci dan nasa ba ni na bude ba shi bude kansa. Imam magana bar ko dan yare na mun wayo. Ka ji fushi in yaji a sai ba ni da hakuri. In ban yaji na kuma gidan mai shege nake. Wallahi Allah ya kowa gidan mai yaji. Eh. Amma wallahi kuma idan na kuskura na ga kana kallon wata mace wallahi ni da ke. Ai wata zan kallon. Kin ga ma na yi kallon a rani ido na ne ta fusata Ina kai da zuka kusa. Ani bane sai dan ido na kai na ko da idanun da wannan Ki ki ka ji Ki Kai ma ci kai ma ni da ruwa da da da kake aiki. Tun kai. dan Allah. Ga ga, ga ga, ga ga, ga ga, ga ga, ga ga, Lala shige mu tafi. Sada ai koyo ko ta ai koyo da miji ta ma da miji ta ma da miji ta ma da ta ma da miji ta ma da miji. Kai jama'a ba da kai nike ba? Ka wuce na ce mu tafi. Waka yake rawa zan bari. Ba za ka na ta da miji ta ma da. Wuce. Ta ma da miji ta ma da miji ta Ba za ka wuce ba? Kano gina Kano wace ko ko wuce na ni na da. Ka wuce. Ta ko wuce a rufe. kin ga yanzu hankali na kwanta da aka maki test na ga lafiya piccolo dama ni ban so ki samu rashin lafiya shi sana to sun tuni ne wala ya lafiya kana ci ci likita ne mace a na? likita ce ba likita ta maluwa sai ya ta ma kake ce ban je waje mai sati ta ruwa na tabbi ta ai kuma ba za ki fita a gidan nan lafiya ba ina allura take ki zo ki allura mana ina ruwa

إنا لله وإنا إليه راجعون شوف kulle wala na akuyan nawa ne ko? Hmm? Dan akuya na ce nawa ne ina so. Ban ji to. Dan akuya na wannan ina so da wani yare nake magana. nawa sai kike, ke so min ne? Ban gane na siyo maka, ban siyo maka kuma ina so. Dan da rashin mutunci kin ji ko? Ah. kada ba za ka rewa biyu. na gaji da rashin mutunci da ke min kwana biyu. To bari in ga miki, ina dana Ina ɗan kafi kowa sanin ina. Yana ina. Na ɗana. Me haka? Gama da kike na ɗana. Yana gidanmu. Je ki ka ɗauko shi. Ki kawo min ɗana in ba kawai ki zauna ki zauna a gidan ku zauna tare. Ƙarya ba za ƙarya wofi. Ni za ki hana shi mutunci da gaggawa ko yadda Ni za ki iska ci. Ni ni ni za ki hana shi mutunci. Muje je muje je Ni za ki hana shi. ‘ya'yanmu suna da albarka su ma suna da fikira a zaƙa da fasaha shi ya sa ma muka yi musu zargagungun muka cure su guri ɗaya domin su baje irin baiwar da Allah ya basu kana su shakatar da ku cikin fim ɗin ɗan baiwa ‘ya'ya amana ce wadda Allah ya bamu mu kula da tarbiyya su kula da lafiyarsu kar mu mai da 'ya'yanmu kamar dabbobi manufa ta jari wannan ita ce kudura ta Allah yi gagar misali Allah ya shirya da dukkan masu irin wannan halaye to me laifi na da na je yawon duniya eh, eh na zauna bai ga ba kuma ba zai waye ba ko imra ma na je na waye na ƙara wayewa an wani dan turanci na koyi yes man ka man min daga gida ko Hodijan kalubale ne ga iyaye tsakanin gaskiya da bin san rai tsurarsa tsakanin adalci da rashin adalci tsakanin abin da aka yi zato da wanda ba a yi zato ba tsakanin taimako da aka san haka bajin kamfanin kamfani kayi nauyi international limited shirin dan baiwa shiri ne irin su na farko a duniya kaniwo yara zalla suka baje kolin jaruman fim din ahmad alindu ahmad iliya tantiri muzammil munzali shaba mahmud aminu momo sani tiwa sha'aba fadil alasan kwalle da sauran kananan yara jarumai masu tasowa dan baiwa wannan fa ka shi ne to shaga kawai kada ka manta ni ba dan ta'adda ba ne na ji labarin abubuwan da kace aikata a ya yasa na zo in gargaɗe ka ka ya daɗe ga kuɗin matar da take so a raba mata aure da mu dan baiwa ko in ka sake kujerar nan sai ta gagare ka to a karɓi wannan daga wannan shi shi dan baiwa ba da umarni Ilyasu Abdulmumin Tantiri ɗan baiwa. Ku nemi naku ku sha kallo. Wai? Me nasibi ne? Na ana kwashe shigo. Yalla bai. Ka san tsakanin mata da miji akwai sirri. Ka bani dama saboda makwabta da shauransu mu yi magana da ita. Dan Allah. Eh. yanzu ake ba shi dama ya haure saboda me ba zan saye guri ba wannan bataliya da kuka zo ka tara anan miji na ka kaɗai za ku dauka ai daga can ba lallai ki ma kin zama yar ta'adda kenan kuma a na ha ku da ni ina mutan dama ni ku ne rubbish mai na za ku kai da jama'a da Allah mai nasibi in dai ah. ga ga ina ta ah. in dai gari ya ke in dai ma kwamtana wajen al in dai san bohina Aisha mata su yi akwati ba haka kuɗi ba mai su. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ke ba ɗana. Salamu alaikum. Waye? Mai nasibi na ka ne. Allahu akbar. Ki jinjin. Wai mai tasiri nasibin nan ne? Shi ka ne ne. Bai nasibi. Hatsibibi ne, tantiri ne, Amma ya taso da nasara da sa'ar rayuwa, don haka mutanen gari suke kiransa da mai nasibi. a yi maulidi a unguwarmu kuma ni ne zan buɗe taro da addu'a don Allah. Kace maulidi za a yi. Akwai 'yan maulidi a cikin set sai ne cikin dare. Dama an ce rana dubu ta barawo, rana ɗaya takta mai kaya. Saboda an raina ni komi. Shi ke Allah ya isa tsakanina da kai. Mai nasibi kana taɓa wancan ka taɓa wancan wata rana sai ka taɓa mara haƙuri. Mai nasibi shirin kamfanin mai sana'a entertainment. Mai nasibi ka'ida ce amarya kai gida ne ba na gani a ina muke where am I I want to see you eyes wallahi da na sani ma maulidi na hada mai nasibi ya shiga rigima da 'yan sanda da suka rota din da sojoji rigingimu na duniya ba wanda bai ɗauko ya ɗora kansa ba. Cewa! Uwar zuma ki tashi a biki! wannan ba duka ba zagi na same su sai sabalan na same su dubu uku nake gani a wannan wayoyin duka wai a baka bai duka ba a kuki ba wala, kudin mu, kudin ba ne Ku tabbatar da kun dawo da shi nan. Ba, TV domin kashe kwarkwatar idanun labari Musa mai sana'a tsarawa munzali yan bici shiryawa wani Abdullahi mataimakin mai bada umarni Bashir Kaya bada umarnin shirin Musa mai sana'a sai ce dan adam da gaggawa yake zai jama'a malan wa addada na'am ana shadda na take cire ta da kama yawa me biya karatun shine lafiya ba kai nake ka kayan duk da na sata kake siya ba tun ina karami na baka koya mun komai ba sai mummuna aqida a dan ba ni minti ka je ina kuna barin sa yana tafiya wallahi haurewa zai mai nasibi caba yana nan fitowa a kullum nakan yi alfahari da kai ki cire haka cikin ranki da fatan kun ci abinci ko kai ma ka san ba da zai ci abinci a gidan nan kuna jin yunwa amma ku zauna haka ka riga ka sabar mana babban kwamishina na wannan garin ya bata an neme shi a rasa za ki faɗa mana gaskiya ko ba za ki faɗa ba